يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو أسبر ترى قوة رمضان باي هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكر دبو ديد دريه دو دا أربعين دا دايا وان دا يدي دا بيو قوة بيار shekara ta dubu biyu da ashirin. muna cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna karatu a cikin suratul hashir a darasin da ya gabata min fara daga farkon sura inda muka kai aya ta uku a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi akan aya ta hudu a سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاهدون ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب bayan abin da sura ta kunsa na buɗewa da tsarkake sunan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da tasbihin Allah ga halittun da suke cikin sama da ƙasa da kuma tabbatar da izza da hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka shiga bayani dangane da maƙasudin sura shine bayanin abinda ya safi fitar da banin nadir daga cikin garinsu da kuma mayewar musulmi da suka yi imani da Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi a wannan gari. an yi bayani a aya da ayoyin da suka gabata cewa Allah da yake mai izza da buwaya da hikima shine ya fitar da kafirai daga cikin ahalul kitab waɗanda su ne banin nazir daga cikin gidajensu wanda kuma aka tabbatar da cewa su muminai ba sa zaton haka zai iya faruwa ma zanantum an haka su ma ɗin kansu waɗanda aka fitar ɗin banin nazir ba sa zaton cewa haka zai yiwu shine wa zannu annahum mani'atuhum fasuluhum min Allah duka wannan sai Allah ya faɗa mana ta yadda Allah madaukakin sarki ya yaƙe su ta inda Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yuqribuna buyutahum aidihim, wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar Allah ya kira masu hankali da masu tunani da masu ido basira na zuci da cewa su ɗauki darasi daga abin da ya shafi banin nazir da kuma abin da ya shafi muminai ta hanyar bin Allah Allah ya ba su abin da ba sa zato su kuma ta hanyar saba ma Allah Allah ya musu abin da ba sa zato da Allah ya tabbatar da cewa walaula an kasaba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati azabun nar sai Allah ya faɗa mana sababin da ya sa aka jefa su a cikin wannan halin da wannan yanayi Allah ya ce zalika wannan abin ya same su ne fitar da su daga cikin gidajensu da kuma jefa tsoro a cikin zukatansu da kuma rushe gidajensu da kansu da kuma hannayen muminai da kuma abin da ya shafi azaba da za a yi musu a ranar alkiyama duka wannan zalika yana komawa zuwa gare su gaba ɗaya wannan abin duka da ya same su sababin shi shine bi annahum shaqullaha wa rasulahu ba anan ba'u sababiyya ce ba na saboda sababin sun saba ma Allah kuma sun saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ko suna kiyayya da Allah suna kiyayya da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan yana mana nuni akan cewa wannan shine sababin da ya sa Allah ya yi musu wannan yakin ya yaƙe su ya rusa su a cikin ganuwarsu a cikin tsaro da suke da shi cikakke amma duk da haka Allah maɗaukacin sarki ya bi su cikin tsaron ya yaƙe su a ciki zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu saboda saba ma Allah da kuma saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suke yi a wajen ɗaya mafhum na mukhalafa kuma zai faɗa mana menene yasa Allah ya bada agaji da taimako ga mu'minai kenan su kuma Allah ya bada agaji ne gare su ya taimake su akan waɗannan kafiran saboda su kuma suna ɗa'a ga Allah suna ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mafhumin yana nuna mana cewa me yasa aka taimaki wa'ancan sannan kuma zahirin lafazin yana nuna mana me yasa aka rusa waɗancan ba a taimake su ba ba ba su agaji ba shine zalika bi annahum shaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha duk wanda yake saba ma Allah yake kiyayya da Allah fa inna Allaha shadidul iqab sani lallai Allah mai tsananin ukuba ne Allah yana da ukuba mai tsanani wadda Allah maɗaukacin sarki yake kama mutum da ita idan ya saba ma Allah ko kuma ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma qata'tum min linatin aw taraktumuha الفاسقين anan bayan an je an kewaye shi wannan gari ko wannan unguwa ko wannan ganuwa ta banin nazir manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mamaye su gaba daya babu shiga ba fita sai ya zamanto daga cikin muminai wayanda suka cikin cikin mayaka na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka fara sassare dabinan banin nazir suka fara sassare dabinansu domin gonakinsu da lambunansu suna wajen ganuwar ne da aka sai aka fara sassare gonakin dabinansu wasu kuma ana ƙonawa kamar yadda ya zo a waɗansu maganganu na malamai da tafsiri duk da babu riwayoyi da suka zo zahiri tabbatattu waɗanda suke nuna ƙonawa da aka yi ma waɗannan dabinan amma dai an tabbatar da sarewa kamar yadda aya take nuni a kai lokacin da ake sassare waɗannan dabinan waɗansu daga cikin malamai suna cewa wannan sassarewan ya faru ne da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi waɗansu kuma suna cewa a'a ba da izinin manzan Allah ba ne abinda ya faru waɗansu ne suke sassarewa daga cikin muminai waɗansu kuma suna musu inkari suna cewa su daina wannan akwai ɓannatar da dukiya a ciki sai zama kenan ba da izinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi ba da wannan duka malaman tafsiri sun yi maganganu dangane da wannan matsalar shin wannan ya faru ne da izinin manzan Allah ko ko ba da izinin manzan Allah ba ne waɗansu daga cikin mayaƙa suka yi istihadi suka yi waɗansu kuma daga ciki suka yi musu inkari ba su yadda da aikin da suka yi ba duka dai babu wani nafsi tabbatacce wanda yake tabbatar da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ko ya kore wani wannan abin da ya faru sai su yahudawan kamar yadda waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka rinjayar cewa su yahudawan su ne suka leƙo suna magana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin kana cewa kai annabi ne Allah ya aiko ka kuma kana hana fasadi a bayan ƙasa shin wannan tsara ɓata dukiyar da tsara da binai da ake yi fasadi ne a bayan ƙasa ko ba fasadi ba ne shin Allah ne ya yi maka umarni ya saukar maka da cewa ka rinka fasadi a bayan ƙasa ko kuwa ma'ana inkari ne suke yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dangane da wannan abin da ya faru wannan shine aka saukar da wannan ayar ma qatatum min linatin aw taraktumuha wadansu kuma suka fi a'a inkarin da wani bangare na sojojin musulunci suke yi ga waɗanda suka aikata aikin shine Allah ya saukar da wannan aya tana tabbatar da waɗanda suka yi din ba su laifi ba sannan kuma waɗanda suka yi musu inkarin su ma ba su laifi ba da aka al'ayar ta sauka in ma dai tana magana ne akan su yahuda wanda suke inkarin abin da aka yi ko kuma tana maganar akan wani bangare daga cikin mayaƙan musulmi wanda suke inkarin abin da ya faru Allah ya ce ma qata'tum min linatin ba ku yanke wani abu na lina ban an ce allina shine annakhl ma adal azuwa. malamai sun fassara abinda ake nufi da lina shine bishiyar dabino duk da ba azuwa ba to wannan ana kiran shi da suna lina kenan ko dabino ya zama azuwa ko ko ya zama lina da haka babu wani dabino da za ku sare duk da malamai sun ba shi ma'anoni da yawa waɗansu sun ce lina ɗin ana nufin wani nau'i ne na musamman mai daraja daga cikin nau'o'in dabinai waɗansu kuma suka ce a'a amma dai abinda aksarin malaman tafsiri da malaman lugha suka fassara shi cewa abinda ake nufi da lina shine dukkanin wani nau'i na dabino banda nau'in azuwa wannan shi ake kira da suna lina Allah ya ce babu wasu dabinai da za ku sare aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma ku barsu a tsaye akan tushen su ba ku sare su ba da sarewar da rashin sarewar fa bi iznillahi to wannan da izinin Allah ne ana sarewar an sare ne da izinin Allah wanda aka bari kuma an barsu su ne da izinin Allah da yardar Allah subhanahu wata'ala da izinin Allah aka yi wannan aikin ba aiki ba ne na ta'addanci domin da abin da aka yi da izinin Allah to wannan shari'a ne wannan doka ne wannan addini ne ba ta'addanci ba ne da aka ba wata dabino ba wani itan dabino da za a sare haka kuma babu wani itacen dabino da za a bashi a tsaye a matsayin shi yadda yake a tushen shi face da izinin Allah ne wannan abin ya faru kuma Allah ya yi haka ne wani yukziyar fasikina domin a wulaƙantar da fasikai a ƙasƙantar da su su ne waɗannan yahudawan wayanda aka tattare su su ga cewa ga dukiyarsu wadda ta fi daraja wadda da ita suke ta amfani da ita suke alfahari na tattalin arziki da kuma alfahari na ƙarfin gonoma eh, da makamantansu su ga gashi nan ana sassara waɗannan bishiyoyin ana kone waɗannan bishiyoyin ba a ɗauke su da wata ƙima ba wannan yana daga cikin abin da ya ƙara musu firgita da tsoro a cikin zukatansu da aka Allah ya yi haka ne ya ba da dama a yi haka ne wani yuziyar fasikin domin Allah maɗaukacin sarki ya wulaƙantar ya ƙasƙantar da fasikai wayanda suke saba ma Allah suke saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sifar su ta cewa zalika bi annahum shaqu wa rasulahu saboda suna saba ma Allah suna saba ma manzon Allah wannan ya tantanta a kira su da suna al-fasiquna fasiqai domin fasikanci shine fita daga da'ar Allah daga da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wanda ya saba ma umarnin Allah ko umarnin manzon Allah to wannan ya zama fasiki da haka anan aka kira su da suna fasikai amma a fasikancin su nan alfiskul akbar kenan babban fasikanci wanda yake raba mutum da addini domin yahudawa ne su kafirai idan kuma mai imani ne ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah to fasikancin shi gwargwadon saban shi gwargwadon zunubin shi da aka wani yukziyar fasikina fasikancin zai zama zai iya zama ya kai matakin alfiskul akbar zai iya kuma zama bai kai matakin alfiskul akbar ba da aka duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah yana da gwargwadon raban da yake da shi a sunan fasikanci da sunan saban Allah subhanahu wata'ala da aka wannan ayar tana nuni ne akan wancan abin da ya faru a wannan ranar ta korar su banin nazir daga garinsu da kuma yadda aka sassare waɗannan wasu daga cikin dabinansu duk da cewa ba dabinai ne masu yawa aka sare ba waɗansu daga cikin malaman tafsiri ba suna cewa ƙwaya biyu ne waɗansu kuma suna cewa a'a guda shida ne aka sare amma dai an sare waɗansu daga cikin dabinai waɗansu kuma suna ƙarawa da cewa an ƙona waɗansu daga cikin dabinan kamar yadda ya zo a riwaya ingantacciya kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Nafi' daga Abdullah ibn Umar yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harraqa naqla bani nadir wa qata Abdullah ibn Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kona dabinan bani nadir kuma ya sare su sai ce fa anzalallahu azza wa ma qata'tum min liratin aw taraktumuha qa'imatan ala Usuriha fa bi idnillahi wal yuqzi al fasiqin daga anan a wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar ya tabbatar da cewa akwai ƙunawar sannan kuma akwai sarewar da aka wannan shine sababi da ya ce shine sababin saukar wannan ayar a cikin hadisin bai faɗi cewa wasu sun yi inkari ba ne ko su yahudawan ko kuma su muminan aka saukar da ayar ya ce dai an ko an sare kuma an ƙona sai aka saukar da ayar da aka sarewar da ƙonawar shine sababin saukar aya ko da dai akwai inkarin masu inkari da suka yi dangane da sarewa da kuma ƙonawa wanda ya tabbatar da aikin da aka yi ba saɓon Allah ba ne izinin Allah ne ko kuma izinin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akai na'am وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم فما an yi bayani dangane da abin da ya faru da irin yadda aka yake su da abubuwan da suka faru kafin fitar da su ɗin da korarsu sai aka dawo magana akan dukiyar da aka samu tasu wadda suka bari a garin gabaki ɗaya ya ya kamata a yi da wannan dukiyar domin kamar yadda ya gabata a baya an ce kowa a cikinsu zai fita ne kawai da iya abin da raƙumi zai iya ɗauka banda wannan kuma haka kuma banda makamai ba wanda zai ɗauki wani abu na makami ya fita da shi da aka duk wani makami da yake da banin nazir wannan makamin ya zama na musulmi ya zama ganima sannan duk wani abu da yake na dukiya na dabbobi da komai da komai ya zama za su bar shi a su tafi to ya za a yi da wannan dukiyar sai Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah ya dawo ma manzon shi da shi anan sai aka yi amfani da fa'a abinda aka dawo mai da shi kaman asalin abin nashi ne sai ya tafi zuwa ga wasu sai aka dawo ma da me shi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suna cewa abinda da ya sa aka faɗe shi a haka saboda asalin dukiya da duk wani abin da yake bayan ƙasa Allah ya halicce shi ne domin a bauta ma Allah subhanahu ta'ala da shi a yi amfani da shi wurin bautar Allah kinan duk abin da yake bayan ƙasa an yi shi ne don masu imani su yi amfani da shi don bautar Allah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an haka duk abin da yake bayan ƙasa Allah ya halitta ma bayi shine domin su bauta ma Allah subhanahu ta'ala da shi to idan wanda baya bautar Allah ya samu wani abu daga cikin abinda Allah ya halitta don a bauta ma Allah da shi to ya zama wanda bai cancanta ne yake amfani da abin ranar da abin ya dawo wurin wanda ya cancanta kamar an dawo mai da abin shi ne dama don su aka halitta abin don su Allah ya samar da abin da haka Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi abinda Allah ya dawo ma manzan shi da shi a matsayin fai'u fama a minhum daga gare su su waɗannan banu ƙuraiba ɗin wannan minhum zamirin yana komawa zuwa ga su waɗannan kafiran da ake magana a kan huwa lari akhrajar lari na kafaru min ahalil kitabi min diyarihim li awwalil hashir to abinda Allah ya dawo ma manzan shi da shi minhum daga su na wurin waɗannan kafiran da ake magana a kansu na banin nazir fama aujattum alaihi min khairin ba ku tafiyar da dawakanku akan wannan abun ba domin ba wani gari ne da za a tafi a sai an hau doki ba shi yasa babu ma wanda ya tafi akan abin hawa in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam unguwa ce a cikin garin Madina da haka ba ku tafiyar da wani abu na dawakai ba wala rikab haka kuma ba ku tafiyar da raƙuma ba ba ku yi tafiya zuwa mai nisa wadda sai an hau raƙuma sai an hau dawakai ba ganima sai wadda take cikin sauƙi a kusa-kusa a cikin gida Allah ya kawo muku ita fama aujabtum al-ijab shine tafiya da sauri-sauri aka yi amfani da wannan domin idan za a kai hari za a kai bara zuwa ga abokan gaba tafiya ce wadda ake yi da sauri-sauri da gudu-gudu kafin abokan gaba su faɗaka an isa zuwa gare su da haka Allah ya ce ba ku yi ijafi ba mana ba ku tafiyar da dawakanku da raƙumanku a sauri-sauri ba ba ku wahala ba su ma dabbobinku ba su wahala ba wurin kaiwa zuwa ga wannan abin da aka samu shi ne aka ce min khailin na dawakai wala rikab rikab abinda ake nufi a nan shine raƙuma waɗanda ake hawa sune rikab idan an ce rikab galibi yana komawa zuwa ga raƙumi duk cewa rikab yana ɗaukan duk wani abin hawa amma asali au istimali, larabawa suna isti'imali shi ne idan sun ce rikab ana nufin wanda ya hau raƙumi ba wanda ya hau kowane nau'in abin hawa ba shi yasa idan suka ce ja'a fulanun rakiban wane ya zo rakib ba za ka ce wane ya zo akan abin hawa ba mana in sun ce rakib suna nufin ya zo akan raƙumi idan ba akan raƙumi ya zo ba ya zo akan doki ko akan alfadari ko akan jaki sai su ce ja'a fulanun farisan faris shi ne wanda ya zo akan wani abin hawa wanda ba raƙumi ba da aka anan aka faɗi raƙumi a matsayin rika kamar yadda shi ne galibin isti'imalin da larabawa suke amfani da shi da aka abu ne wanda Allah ya ba wa shi sai Allah ya ce wa ma'afa Allahu ala rasulihi Allah ya taƙaita a akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada wani ya ji cewa ma akwai wanda yake da rabu a cikin wannan dukiyar dukiya ce wadda Allah ya fai'inta ala rasulihi zu kan manzan shi ba kan manzan shi da sauran muminai ba aka kaɗaita ta akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kudin sauran rinduna da aka je da kufa Allah ce fa ma alaihi min khailin wala rika ba ku tafiyar da dawakai ko raƙuma a kai ba balle ku sa rai kuna ganin cewa ganima ce kamar yadda ake raba ganima idan an tafi an wahala za a raba ma waɗanda suka je wannan yaƙi suka samu ganima za a raba musu ganimar to ba irin wannan bane walakin Allah yusalliqu rusulahu ala man yasha sai dai Allah ne subhanahu wata'ala yake dora manzanni shi alamai ya sha'u a kan wanda ya ga dama in Allah ya ga dama sai ya ɗora manzannin shi a kan wasu kafirai wanda ba a zaton za a iya yin galaba a kansu sai Allah ya ba da galaba a kansu da aka kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a baya kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli a surar da ta gabata to haka shi ma anan walakin Allah yusallitu rusulahu ala ya sha Allah ne ke ɗora manzannin shi akan wanda ya ga dama da haka ba al'amari bane wanda ya shafi kowa da kowa wanda kowa za a raba kowa ya samu sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai inda Allah ya ga dama kowane yakin ma haka za a yi shi ba za a yi komai ba ba za a zubar da jinin kowa ba a haka Allah zai yaƙe su gaba ɗaya inda Allah ya ga dama da kowane yaƙi kuma sai an kara an zubar da jini amma Allah yana yin abin da ya ga dama ne wani yaƙin a gauza a yi sami yaƙi a sami ganima wani kuma yaƙin ya zama babu yaƙi a ciki babu karawa da abokan gaba sai zama abin da aka samu ya zama fai'u shi ya yasa ake kiran shi da irin wannan dukiyar da suna dukiyar fai'u wadda kuma aka yi yaƙi sannan aka same ta ake kiranta da suna ganima ganima ita ce wadda sai da aka yi yaƙi fai'u kuma shine wadda ba a yaƙi ba kamar wannan na banin nazir wanda koranta aka yi aka fitar da su babu yaƙi babu komai aka samu to wannan ya zama fai'u shi yasa sai Allah ya raba ya bambanta yanda ake raba ganima da kuma yanda ake raba shi fai'u din ganima din a cikin suratul anfal Allah ya faɗa mana cewa wa'lamu annama ghanimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله واليوم الآخر ذاك wannan aka nuna mana ga yadda za a raba ganima cewa fa anna lillahi khumsuhu za a raba wannan ganimar kashi biyar kashi ɗaya shine na Allah da manzon Allah wannan Allah da manzan Allah manzan Allah zai raba yadda ya ga dama wannan ɗaya bisa biyar tun. sauran kashi hudun kuma shi ne za a raba tsakanin mayaka baki ɗaya to wannan shine abin da ya shafi ganima amma a fai'u shi kuma ba haka ba ne. domin ba ganima ba ne, balle a ce za a raba da sauran mayaka al'amari ne wanda Allah ya ce ma Allahu ala rasulihi manzo ne manzan Allah ne Allah ya dawo mai da wannan da wannan ganimar da aka ba ta shafi kowa ba ta taƙaita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan shine abinda aksarin malamai suka tafi a kai cewa dukiyar fai'u musamman fai'u wannan na banin Nazir ya taƙaita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya bar mai dama shine zai yi yadda ya ga dama da ita ba wai kamar yadda na gani ma yake ba manzo Allah shi zai yi amfani da abin da ya ga dama ya rabar da abin da ya ga dama ya bama wanda ya ga dama abin da ya ga dama a ciki shi yasa bayan an gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rabar da dukiyar ya rabar da dukiyar aksarin abin da aka samu na banin nazir manzo Allah ya rabar da ita ga muhajirun wayanda suke mutanen makka da suka yi hijira sai aka rarraba musu aka rarraba musu wayannan gonakin da dabinan gabaki daya sai wanda aka bari na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a ciki ne manzon Allah yake amfani da su ya cire abin da zai ciyar da iyalan shi na shekara sannan kuma sauran a sai makamai a sai dawakai da raƙuma waɗanda suke na jihadi da abin da ya rage duk shekara haka ake fitar da ita manzo na ya ware abin da yake na iyalan shi na shekarar sannan kuma sauran sai a sai makamai da takubba da dawakai da sauransu wanda da su ne ake amfani wurin jihadi sauran kuma abin da ya rage na dukiyar kuma aka raba ga su muhajirun saboda dama galibi abin da suke amfani da shi suna amfani ne da wasu dukiyoyi na ansar lokacin da aka yi hijira kowa an yankan mai mai gona ya yankar ma wannan wasu dabinai cewa ga nashi nan ya rinka amfani da su haka suke rayuwa to da aka samu wannan damar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya babba su su ma kowa ya mallaki nashi su mayar ma waɗanda suka basu daga cikin al'ansar abinda suka basu. shi yasa a wani ruwayar cewa manzan Allah ya tambaya faɗa musu cewa idan kuna so a raba wannan ɗin gaba ɗaya lokacin da wasu suka yi magana cewa ya aka raba aka ba ansa aka ba muhajirun ba a ba ansar ba sai manzan Allah ce idan kuna so a raba sai a raba abinda ake da shi sannan kuma ku ci gaba da bar musu abinda kuka ba su a lokacin da suka yi hijira idan kuma kuna so a ba su daga wannan ko kuma ku karɓi abin da yake naku na hannunsu sai suka ce ya lahi mun bar wancan rabon da aka raba a ba su sannan kuma wanda muka ba su shi ma namu shi ma mun bar musu wanda muka ba su sai zamanto sun ba su da nasin da suka ba su suna amfani da shi da kuma wancan na banin nazir gaba ɗaya an haɗa musu ya zama duka yana ƙarƙashin almuhajiru na gaba ɗaya da aka a wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya raba a haka sannan har bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan kasan na manzan Allah yana nan ana ci gaba da gudanar da shi kamar yadda manzan Allah yake yi a raba ma mabukata a raba ma iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa abubuwan da zai ishe su bayan an samar da an samar da kayan noman sun yi a raba ma dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zai ishe su bani hashim da bani muttalib sannan kuma abinda ya rage a yi amfani da shi akan da ya shafi baitul mali na musulmi duk da waɗansu malamai suna gani wannan bai keɓanci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma aksarin malamai da aksarin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tafi yadda shi a matsayin dukiya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kaɗai shi sa manzon Allah ya ci gaba da kula da abin bayan ya rasu haka abubakar ya ci gaba da yi yadda manzon Allah yake yi da wannan dukiyar ta bani nazir haka abubakar ya ci gaba da yi a bayar da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sauran kuma a yi amfani da shi a baitulmali mali har Umar ya zo da lokacin Umar sai al-Abbas ibn Abdul da kuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma kamar yadda ya zo a cikin Bukhari da Muslim suka samu Umar ibn al-Khattab suka nemi cewa kula da wannan dukiyar ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi suna so a dawo da ita a hannunsu su su ci gaba da kula da dukiyar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai ya miƙa musu da sharaɗin cewa su biyun nan babu wanda zai zartar da wani abu sai abin da suka haɗu su biyun suka tabbatar da aka kome za a yi sai dai su yi a tare gaba ɗayansu da aka suka yarda da wannan sharaɗin suka je suka ci gaba da gudanar da ita sannan kuma da sharaɗin cewa yadda manzan Allah yake yi haka za su ci gaba da yi haka yadda abubakar yake yi haka za su ci gaba da yi da suka je suka ci gaba da gudanarwa sai zama ana samun matsala tsakanin aliyu Ibn abi talib da abbas ibn abdulmutsalib wurin yadda za a gudanar da abin wata rana kamar yadda ya zo a riwayar malik ibn aus cewa ya zo wurin umar ibn al-khattab sai ga yarfa maula umar ibn al-khattab ya shigo yana ce ma umar ana sallama da kai ana neman izinin shigowa akwai usman ibn affan akwai az-zubair ibn al-awwam akwai sa'ad ibn abi sannan kuma akwai uh, uh, az-zubair az-zubair ibn al-awwam wayannan manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin asharatul mubashirin na Biljanna? sai Umar ya ce ai musu izini su shigo da aka yi musu izini suka shigo sun shigo sun zauna sai kuma ya sake dawowa ya ce ana wasu na neman izini ga al'abbas da aliyu bin abi talib suna neman izini sai umar ya ce a yi musu izini su shigo sai suka shigo da suka shigo suka zauna sai suke cewa abbas yake cewa kai mana hukunci ya amiral mu'minin tsakanina da wannan yana nuna aliyu bin abi talib cewa an samu matsala tsakaninsa akan al'amarin gudanar da wannan dukiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Umar ibn al-Khattab ya tashi yayi magana ya tambayi ah, sauran sahabbai da suke zaune cewa shin ba kuna nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mu annabawa ba abinda muka bari ba a gadan mu abinda muka bari sadaka ne suka ce eh mun sheda Umar ya tambayi Aliyu da Abbas ba kuna shedawa manzan Allah ya faɗi haka ba suka ce eh mun sheda sannan yace ba kuna sheda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya rasu kun zo kun nemi wannan abin a wurin abubakar abubakar ya faɗa muku abin da manzan Allah ya faɗa ba kun shaida da haka suka ce mai shaida sannan ba kun zo kun same ni ba kun nemi in ba ku kulawa da wannan abin bayan abubakar ni kuma na ba ku kulawa da shi akan cewa za ku gudanar da shi yadda manzan Allah da abubakar suka gudanar suka ce eh shaida sai ce to sannan kun san wannan dukiya ce wadda Allah ya keɓance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da ita suka ce min shaida ce to sannan yanzu kuma za ku dawo mun ku nemi kuma in warware wancan hukuncin da nayi bayan da ana tafiya a kan shi ko kuka zo kuka nemi a bada wani hukunci daban aka bayar yanzu za ku nemi kuma in canza muku ya ce na rantse da wanda yake rike da sama da ƙasa ba zan canza wannan hukuncin ba daga ku je in ma dai ku je ku ci gaba ku daidaita a tsakaninku in ma kuma ku je ku dawo da wannan abin a ci gaba da gudanar da shi yadda ake gudanar da shi daga wannan mahallu shahid a ciki tabbatar da cewa dukiya ce ke ɓantacciya ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine maganar aksarin malamai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta yadda waɗannan manyan sahabban ba su yi ma Umar inkari akan abin da ya faɗa ba suka tabbatar da shi akan cewa dukiyar banin nazir dukiya ce wadda take banci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi bata shafi wani wanda ba shi ba da aka ita ce anan Allah yake magana akai da cewa ma afa Allahu ala rasulih abinda Allah ya dawo ma manzan shi da shi ya mai fai'u na dukiya minhum daga gare su su banin nazir ko kuma minhum ya zama daga sauran kafirai gaba ɗaya. kamar yadda waɗansu malaman tafsirin suka fassara fama aujabtum alaihi min khair ba ku tafiyar da raƙuman ba eh, dawakan ku ba akai wala rikab ko raƙuma walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai dai Allah ne ke ɗora manzannin shi akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan komai daga cikin ikon Allah ɗin shine Allah ya tabbatar da galaba akan mutane ba tare da sun yaƙi ba ba tare da sun wahala ba duka wannan yana daga cikin iko na Allah subhanahu wata'ala na'am ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله شديد العقاب Allah madaukakin sarki ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura abinda Allah madaukakin sarki yayi ma manzan shi fai'i da shi ma'ana abinda Allah ya bawa manzan shi ba tare da yaki ba ba tare da zubar da jini ba na min ahalil ƙura daga sauran mutanen alqaryu mana kowane gari banda banin nazir kawai kowane gari wanda Allah maɗaukacin sarki ya bawa manzan shi nasara da sa'a akan mutanen garin ba tare da yaki ba ya zama fai'u ne aka samu falillahi walin rasul to abinda aka samu ya zama lillah ya zama na Allah ne walin rasul ya zama na manzan Allah ne walidil qurba sannan ya zama na makusanta dangin manzan Allah sallallahu alaihi wa'alihi wa sallam ne bani hashim da bani al wani ya tama, yatama sannan ya zama rabo ne na marayu wayanda iyayensu suka rasu suna cikin rauni da bukata wal masakin haka kuma ya zama rabo na miskinai talakawa mabukata anan an ambaci masakin kenan alfuqara sun shigo ciki idan da an ce wal fuqara wal masakin to sai ya zama fuqara daban al daban amma tunda aka ambaci guda daya to ya shafe su ga baki su da aka rabo ne na miskinai wa ibn sannan wanda yake matafi wanda guziri ya yanke mai a matsayin shi na matafi shi ma yana da rabo a cikin abin da aka samu na fai'u min ahalil Kura na daga sauran alƙaryu da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa me yasa aka ce wannan dukiyar irin wannan in an same ta ta zamanto ga Allah da manzon Allah da kuma waɗannan nau'i na mutane da aka lissafa a cikin wannan ayar Allah ce kai la ya kula dulatan bainal aghniya minkum saboda kada dukiya ta zama kawai dola ce tana zagayawa ne tsakanin mawadata daga cikinku ya zama kawai mawadata su ne za su rinka mamaye dukiya sauran waɗanda suke ƙasa makusanta da marayu da miskinai da matafiya su kuma ba sa samun wani rabo daga cikin dukiya al'umma da aka dukiyar ta zama tana game kowa da kowa ba masu hali kawai ba ba masu wadata kawai boyan da suka iya zuwa jihadi da dukiyarsu da abin hawansu domin akwai da yawa daga cikin mutane wanda ba za su iya zuwa jihadi ba saboda talauci da rashi ba su da abin hawa ba su da guziri ba su da yanda za su yi kamar yadda Allah ya ba da labarinsu wa ma'alar ladina idama a taukali tahmilahum قلت لا أجد ما أهملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون Allah ce waɗanda suke zuwa wurinka cewa suna neman ka taimaka musu suma a ba abin hawa a ba makami da guziri su fita jihadi idan za a fita Allah ce idan ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi ba ni da abin da zan ba ku ba ni da hali ni ma da zan iya tallafa muku ku tafi Allah ya ce sai ka gansu tawallau sun juya sun tafi wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i idan suna zubar da hawaye suna kuka na damuwa da rashin samun tafita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ba yadda za su hazanan saboda bakin cikin Allah ya jido bayan fiqun ba su da abin da za su iya ciyar da kansu na dukiya su fita jihadi akwai irin wannan to in ya zama abin da ake samu a wurin jihadi dama ya taƙaita ne ga waɗanda suka fita jihadi na ganima to idan ya zama waɗannan waɗanda su ba su fita ba ba abin da za su samu zai zama dukiya masu wadata ne kawai za ta rinka zagayawa a tsakaninsu to amma idan ana samun irin wannan fai'un to sai ya zama su ma suna samun wani rabo a ciki su ma da za a rinka basu ana tallafa musu da shi kai ya yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum kada dukiyar ta zama kawai za ta rinka kewayawa ne a tsakanin masu wadata daga cikinku ko kuma ya zama kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum anan ana kokarin a bata wancan salo ko wancan tsari na mutanen jahiliya domin a jahiliya idan an je an kai hari an samu fai'u wanda ba a yaƙi da dukiyar ba da kowa to abin da aka samu na wannan fai'un jagora ko kwamandan wannan rundunar shine zai kwashi abin ya zama nashi gaba ɗaya ba wanda zai amfana da wani abu idan ma na ganiman ne aka samu akwai raba-raba da suke yi a jahiliya wanda za a ce shugaban ko kwamandan shi zai kwashe kashi kaza sauran ne za a samu a rarraba ma sauran sai zama dukiyar tana zagayawa ne kawai dulatan bainal agniya masu wadata kawai su ne ake ƙara wadatawa amma masu rauni kuma suna nan a rauninsu saboda musulunci bai yarda da irin wannan tsarin na tattalin arziki ba musulunci ya yarda ko ina dukiya ta rinka zagayawa kowa ya samu mai wadata ya samu wanda bai da wadata yake cikin talauci shi ma ya zama akwai hanyar da yake samu yana amfanuwa da dukiyar al'umma wadda take dukiyar baitulmaliki da aka kada dukiyar ta zama dulatan bainal aghniya minkum kada ta zama ta taƙaita ne ga mawadata kawai da aka ce to idan an sami irin wannan dukiyar to ya zama tana zagayawa a tsakanin miskinai makusanta da marayu da miskinai da matafiya wayanda suke da bukata a cikin irin wannan nau'in na dukiya waɗansu malamai suna ganin wannan ayar tana da alaƙa da ayar baya da ta gabata wancan fai'un shine a wannan ayar aka faɗi za a raba amma a waccan ayar tana nuna mana na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsantsa sai suka ce to kuma wannan ayar sai ta zo tana nuna in manzan Allah ya karɓa ga yadda za a raba ta za a raba ta ne da zai ya wal yatama wal masakin wa ibn sabil Waɗansu kuma suka ce a'a ba haka manzan Allah yake raba wannan dukiyar ba domin dukiyar banin nazir manzan Allah ba haka ya raba ta ba da haka wannan ya nuna wannan ayar wata wani hukunci ne daban bai da alaƙa da waccan ayar da ta wuce waccan da ta wuce ta yi magana akan fai'u na banin nazir wanda ya taƙaita ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma ta zo tana magana ne akan abin da ya shafi ganima cewa in an samu ganima ne ga yadda ya kamata a raba ganimar suka ce to ai wannan ayar ta ce waɗannan za a raba ma amma ayatul amfani ta yi magana akan kumusin ganimar ne za a raba shi haka a ba waɗannan za a kasa ganimar kashi biyar ne a ɗauki kashi ɗaya kashi hudu a raba ma mayaƙa kashi ɗayan shi ne falillahi walin rasuli walin zilkurba wal yatama wal masakin wa bin sabi to wannan kuma ta nuna abin da aka samu ɗin ne gaba ɗaya za a raba shi a haka kenan wannan ayar ta ci karo da waccan shi yasa waɗansu daga cikin malamai suke cewa wannan waccan ayar ta amfan ta shafa wannan amma kuma wannan ba zai yiwu a haka ba saboda me saboda suratul amfal ta sauka ne a maganar abin da ya shafi yaƙin uhud yaƙin badar yaƙin uhud ne ko yaƙin badar yaƙin uhud yaƙin badar wannan kuma ta sauka a barin nazir bayan yaƙin uhud kenan ya za a yi waccan ta zo ta shafa wannan bayan wannan ce ta sauka daga baya ta haka malamai sun yi maganganu masu yawa dangane da wannan ayar da alaƙarta da ayar suratul anfal da kuma alaƙarta da wannan ayar da take sama da ita wa ma'afa Allahu ala rasulihi wanda akwai iskali a ciki da yawa wanda malaman tafsiri sun ta ƙoƙarin yadda za su warware tsakanin waccan ayar da wannan amma wancan asarfin na umar ibn al-khattab da ya gabata ya tabbatar mana da cewa waccan ayar ta farko ta taƙaita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wannan zai nuna mana wannan ayar ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura ita kuma tana magana ne akan wata mas'alar daban ba waccan mas'alar da ta gabata ba ba kuma mas'alar ganima ta yaƙi ba da haka wannan aya tana magana shi yasa suka ce min ahalil qura magana sauran garuruwa wanda babanin nazir da makamantansu da suka gabata ba su ga yadda za a raba dukiyar idan an samu waɗansu kuma suka ce a ana nufin abin da ya shafi dukiyar baitul mali ne abin da ya shafi jiziya da kuma haraji da za a karɓo shine ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqur'ana abubuwan da za a rinka karkowa na haraji da jizya a wurin ahlul kitabi wanda basu musulunta ba suka yadda za su biya jizya to wannan shi ake nufi da wannan aya to idan an karbo wannan dukiyar ta baitul mali to ga yanda za a raba ta faridil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kai la yakuna dulatan bainan aghniya minkum a bisa wannan ma'anar cewa ana nufin haraji da jizya sai zama ayar ba ta da wani iskali da wanda ta gabata har kuma ba ta da iskali da ayar suratul anfal sai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu abinda manzo ya zo muku da shi ya kawo muku ku karba wa ma nahakum anhu abinda kuma ya hana ku fantahu ku halu واتقوا الله وجطورا الله إن الله Allah mai tsananin ميقنن أقوباني da wanda bai ji tsoron shi ba ya ƙi karɓan abin da Allah manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ko yaƙi ƙi hannuwa daga abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi ya hannu. Wannan gaɓar ta wa ma'ata kuma rasulu fa ku zuhu wa ma na haku ma'an hu tana buƙatar bayani a kanta wanda za mu tashi a kanta insha'allahu Allahu ta'ala a darasi mai zuwa in Allah ya kai mu za mu ji alaƙar wannan gabar da kuma ayar da aka kawo ta a ciki da kuma abin da ma'anonin da malamai suka fassara ba ta kuma rasulu fa kuduhu wa ma na hakum an hufantahu da shi za mu ji bayani a kai insha ta'ala a darasi mai zuwa muna fata Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji ya yafe mana kurakuranmu ya yaye mana bala'o'in da muke fama da su na zahiri da na batini ya sanya mu mutu jarabawa ya kawo mana zaman lafiya da aminci a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi a duniya gaba ɗaya ya taimake mu ya ba mu ikon aiki da abin da muke sauraro da kuma yin koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahu a'lam wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك